gwamna ɗan baba sun tai wanda ya sauko a wani keɓantaccen jirgi a filin jirgin saman namdi a zukwe da ke nan abuja ya fito daga jirgin wanda alamu ke nuna ba shi da kuzarin tafiya ba tare da samun taimakon mukarrabai ba yan jarida kalilan da aka amince su je kusa da jirgin ba a ba su dama sun yi magana da gwamnan ba wanda ya ɗaga hannu bayan wani mukarrabinsa ya raɗa masa wata magana a kunne manema labarun dai sun samu ɗaukar hotuna kafin mukarabai su taya gwamnan zuwa wani ɗakin hutawa na filin jirgin rashin wannan magana dai da manema labaru na aza tambayar shin gwamnan ya kammala warwarewa ne ko ko a'a zuwa hada wannan labarin dai ɗan baba sun da tawagarsa sun nufi jalin jihar taraba wasu majiyoyi na nuna ɗan baba sun zai amshi aiki ya zarce hutu ko ma ya koma amurka don ci gaba da jinya nasiru adamu alhikaya muryar amurka daga abuja najeriya